Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niyya sai kuma voa afrik zango na ɗari da biyu da ɗigo biyar muna kuma watso shirye-shirye a radio alfa radio kenan a birnin kumasi na kasar ghana kuna kuma ya kama mata hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voa hausa.com Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makeri daga nan birnin Washington DC muke farin cikin jan ragamar shirin da ya kasance na ƙarshe a yau. Kafin mu buɗe layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan hukuncin da kotun tarayyar Najeriya ta yanke da ya ba hukumar zaɓe izinin ci gaba da tattara takardun yi wa ɗan majalisar dattijai mai wakilta jihar Kogi Dino Malaye Kiranye. Za mu fara a birnin Iko inda kamfanin Arik ya shigar da ƙara yana ƙalubalantar shirin sai da hajarsa ga kamfanin sufuri na ƙasar Ethiopia. Kamar kullum, Lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne biyu biyar biyu shida biyar biyar kafin nan ga halin da duniya ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. A yau Litinin ne mahaukaciyar guguwar nan ta Arma ta rage karfi yayin da take ratsawa zuwa arewacin florida ko kuma kudancin georgia duk da ruwan sama da iska mai karfi da ke zama barazana wadda ka iya haifar da ambaliya a gabar teku cibiyar da ke nazarin muguwar guguwar ta kasar amurka ta yi kashedin cewa ambaliya da guguwa da arma ta haddasa a gabar tekun kudu maso gabashin amurka na iya janyo barazana ga rayuwar bil'adama da kuma tsananin hali da ake ciki. bugu da ƙari cibiyar guguwar ta ce akwai yiwuwar ratsawar muguwar iska da ake kira tornado a arewa maso gabashin florida da kudu maso gabashin georgia da kuma carolina ta kudu a yammacin yau da litinin da daren jiya lahadi ne guguwar irma ta yi tsanani haɗe da iska mai ƙarfi da ke juyawan kilomita 155 cikin awa guda yanzu haka dai ƙarfin guguwar ta rage zuwa kilomita 100 cikin awa guda shugaban amurka donald trump ya faɗa a yau litinin cewar 'yan ta'adda ba su da maƙuya. mr trump ya yi wannan firici ne yayin da yake jagorantar amurkawa wajen bikin cika shekaru goma sha shida na tuna aikin ta'addanci mafi muni a ƙasar amurka hare-haren ranar sha ɗaya ga watan satumban shekarar 2001 sakataren tsaron amurka jim martins wanda ya gabatar da shugaba trump ya ce harin na ranar 11 ga watan satumban ya karfafa amurkawa ne an shirya taron addu'o'i ga waɗanda wannan harin na 11 ga watan satumba ya rutsa da su wanda yawansu ya kai kimanin mutane 2,977 a wurare da dama ciki har da cibiyar kasuwanci ta duniya wadda ke birnin new york da ake cewa world trade center a turance. inda a kowace shekara ake kada kararrawa tare da ambatar sunayen waɗanda wannan bala'in ya rutsa da su waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ƙungiyar 'yan bindigar somaliya ta alshabab ta kai hari a kan wani muhimmin gari da ke kan iyakar somaliya da kenya da safiyar yau litani a cewar mazauna yankin 'yan bindigan sun fara kai harin ne da ketowar alfijiri yau inda suka kai hari ko kuma suka kai samame a kan gaban ƙarori daban-daban in ji mazauna garin wasu mazauna garin na balad hawo su biyu sun ce mayakan al-shabab sun fara kai harin ne a kan wani sansanin soja mai tazarar kilomita shida arewa maso gabashin garin inda suka yi amfani da mota da ke dauke da bam suka kai harin kunar bakin wake majiyoyi sun ce sojojin da ke yankin sun janye zuwa kasar kenya harin na biyu sun auna ofishin 'yan sanda ne a cikin garin inda suka yi amfani da irin salo na harin farkon a cewar wani tsohon babban jami'i a balad hawo rahotanni sun ce an yi musayar wuta a tashar 'yan sandan mazauna garin sun ga mayakan alshabab a kan titunan balad hawo kuma suna jin harbe-harbe na bindiga jefi-jefi. Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla labarin mu bude taskar rahotannin namu a birnin Ikon Najeriya inda wakilinmu baban gida Jibril ya ɗauko mana rahoto kan karar da kamfanin Arik ya shigar yake karar gwamnatin tarayya da kuma kamfanin sufurin jiragen sama na ƙasar Habasha ga baban gida da ci gaban rahoton. shi dai wannan kara wanda lauyan kamfanin arik air mr babajide koko da wasu lauyoyi guda uku suka shigar a gaban kotun na lagos na neman kotun ta hana ma'aikatar sufuri ta tarayya da kuma kamfanin ethiopian airlines ci gaba da duk wata tattaunawa da zai kai ga mallakawa kamfanin ethiopian airlines kamfanin na arik air kamfanin na arik air dai na kukan cewa tun bayan da kamfanin najeriya mai kula da kaddarori na gwamnati mai suna amcon ya kwace kamfanin a ranar takwas ga watan Fabrairu na bana. Kamfanin Ari ya shigar da kara domin kalubalantar matakin na gwamnatin tarayya don haka ba su ga dalilin zai sa kuma ana cikin haka sai kwazam kamfanin Ethiopian Airlines ya bada sanarwar cewa yana tattaunawa da gwamnatin Najeriya na mallaka masa kamfanin na Arik ba. Har ila yau dai kamfanin na Arik ya buƙaci babba a tony general na ƙasa kuma ministan shari'a da ya gudanar da bincike a kan kamfanin na Ethiopian Airlines bisa zargin da ake wa kamfanin na kawo tsaiko a harkokin shari'a a najeriya to kwaya wannan mataki zai shafi harkokin jiragen sama musamman tsakanin kamfanin na arik da kuma gwamnatin najeriya da kuma kamfanin ethiopian airlines tambayin kenan da na yi wa alhaji usman bala kofar kudu wani masanin harkokin zirga-zirgar jiragen sama a najeriya bisa tsari gaskiya ya kamata idan akwai wani inter exchange tsakanin gwamnati da airline ko airline to airline ya kamata akwai agreement from both airline ba a ce daya ana so a siyar da kadarorinsa shi bai sani ba even though amco sun rescue arik ne daga arewa gaba daya daina operations kuma gaskiya sun taka rawa don saboda shigo wasu arik sun farfado kuma operations don su ya fara improving to ganin cewar su ah, abubuwa sun fara fara daidaita to ba za su so gaskiya a ce kuma sun kowa karkashin wani Ethiopian airline ba ya kamata idan gwamnati za ta yi wani abu irin wannan to ya kamata the concept of wannan airline din a inda kamfanin na Arik da har ila yau ke neman speto jiran 'yan sandan Najeriya da ya gudanar da bincike akan kamfanin Ethiopian airline 'yan Najeriya su ma na tofa albarkacin bakin su game da wannan hada-hada kamar da Alhaji Abdullahi Abuja wani mai sharhi kan harkokin tattalin arziki da siyasa ya shaida mani abin da ya kamata a yi shine su zauna su sasanta saboda ita gwamnati tana so ta bunƙasa tattalin arziki na ƙasa kuma wannan abin ba zai yiwu ba sai da abin da ake cewa private sector participation duk wani wanda zai kawo jarin shi dole sai ya duba ya ga yadda aka yi da waɗanda suka fara zuwa saboda haka kaga dole ne gwamnati ta yi taka tsantsan musamman ma da yake ana so a farfado da wannan tattalin arziki da yadda yake matasa mu za su samu aikin yi duk da ya kokarin cin ta bakin karamin ministan sufurin jiragen sama a Najeriya najeriya kaftin hadi sirika game da wannan badakala ta wayar salula ya citira a inda kuma wani jami'i da baya so na ambaci sunansa da ke wakiltar kamfanin ethiopian Airlines a nan lagos ya ce ba shi da izini ya magana a madadin kamfanin baban ya murai amurka daga lagos To a gaida baban gida kamar yadda muka sanar yau za mu so mu ji ra'ayoyin ku ne kan hukuncin da kotun tarayya ta yanke a Najeriya da ya ba hukumar zaben kasar izinin ci gaba da tattara takardun yi wa dan majalisar dattijai mai wakiltar jihar Kogi Dino Malaye Kiranye. yaya kuke ganin wannan hukuncin to kafin nan bari mu nufi kasar ghana inda yau kasar ta fara aiwatar da ilimin sakandare kyauta Ga wakilinmu Redwan Muktar Abbas da ƙarin bayani. game da abin da hukumar da ke kula da jarrabawar afirka ta yamma wato wayak a takaice ta ce ne ɗalibai 494 da kuma 92 sun ka cancanci shiga manyan makarantar sakandare duk faɗin ƙasar sai dai an ɗan samu saiku wurin zaɓarwa ɗaliban makarantu da za su tafi ta na'ura mai ƙwaƙwalwa. mukaddashin ministan ilimi na manyan makarantun sakandare dr yawo sayo Dichum ya shaidawa wa iyayen yara cewa kuwa babu yaron da ya cancanci shiga sakandare da za a bar shi sa'annan an yi wa malaman makarantu kashedi kada su yi cajin ko sisin kwabo gwamnati ta ce komai kyauta ne shugaba a kufa ado ya yi imani game da nasarar shirin ba a biyan kuɗin shiga makarantar ba kuɗin laibirari babu kuɗin cibiyar kimiyya ba kuɗin ɗaukar darasin kwamfuta babu kuɗin jarrabawa ba a biyan kuɗin ababen kyautata rayuwa za a ba da littafan karatu kyauta wurin bacci kyauta abinci ma kyauta yan makarantar je kaka dawo za su samu abinci ma kyauta makarantar sakandare kyauta zai kuma hada da makarantun aikin gona aikin hannu da kuma fasaha wannan na nufin 'yan matanmu da yawa za su samu daman zuwa makaranta kyauta kuma mai inganci ganin irin matsaloli da aka so fuskanta tuni shirin ya so shan suka cewar ba zai haifi ɗa mai ido ba na kewaya wasu manyan makarantun amma ina maluma sun ƙi su yi magana a accra high school da kyar babban malamar makarantar ta yadda ta nuna min adadin ɗalibai da suke sa ran samu da kuma yadda lamarin ke tafiya um, lamarin dai a halin yanzu sai godiya iyayen yara sun zo da sauri yanzu haka an yi rajistan 300 a cikinsu ana ci gaba da zuwa mun nemi a bamu ɗalibai 500 ɗari uku sun zo ku kuma muna da makonni uku da za mu kammala mun yi imani kan lokacin komai zai yi daidai na kuma zanta da wasu ɗaliban da suka tafi neman makarantar tare da iyaye ah, sunana umar hussein a ah, na zo rakiyan su ne su samu admission kan nan ko da muka zo dai mun gan komi dai sauki mun gan komi dai yana zuwa su mutu sunana zan hamid eh, gaskiya dai na zo na ga abuwa na ta yayin da ya kamata do ana ma da ya ja na aiza ma da ya pass treatment ne nan gani saboda shine muka zo nan gani yanzu kuma na ga abuwa na tafiya da kyau da kuma an ce wani film form ne su sunanka Yahuza Hamza. Yahuza kus nawa ka choose? Ka gwada mini school, first choice, second choice, wani wani school da wani school. First choice Kufu, Kufuri Asset Tech. So second choice Accra Sinai, third St. Margaret Mary. Na'am. Fourth Nasek. Accra High School ba shi cikin choice ka. So shi placement ne aka sa maka Accra High School. Eh, ka ji daɗin cewa an sa ka a Christ ko dai da yake baka zaɓi a Christ ko ba da ka fi so ka je wani wuri. a gobe Allah ya kai rai shugaban ƙasa zai ƙaddamar da shirin a hukumci Ridwanullah Lamuktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To, Madalla muna da mai ra'ayi na farko daga jihar Filato, wake bisa layi a Filato. To, Aunty Grace kina magana da Awal Hudu daga cikin garin ukur jihar Filato, Najeriya. Yawa to, Malam Awal, barka da yammacin yau. Barka da ya aiki a Aiki da godiya ya naku. To, alhamdulillah. Ya kake ganin hukuncin? Eh to, gaskiya hukuncin ya zo min a daidai yanayin da ya kamata. saboda a ba demokuraɗiyya dama ta zauna da gidanta mm. saboda mutanen yankinsa suna da dama su dawo da shi in bai musu ba to kin gan aka ce kotu ta shigo za ta dakatar da su kin ga an za in kotuna suna shiga cikin irin wannan to sai su rikita mana harkokin demokuraɗiyya mm. kuma in kika duba ai ba taɓa yin shi a najeriya ba to muna so da mun su su zama mana farko ya zama darasi wa sauran jihohi na najeriya duk dan majalisar da muka tura bai ba muna da dama mu dawo da shi to wannan shine in aka ba mu wannan ba shakka demokuraɗiyya za ta tafi da gindinta kuma haka ake so a Najeriya. To Malam Awal mun gode to bari mu nufi Kaduna wake bisa layi a Kaduna. To Malam Isiyaku an wani lafiya? Lafiya kalau ya aiki. Aiki da godiya ya naku aikin. A lafiya kalau. Kai kuma ya kake ganin batun? Wallahi na ji daɗin da na same ku na kai shekara ɗaya ina neman ku ban To yau yau. <laughs> To to madalla madalla to mun ji daɗi ka samu ka same mu yau to yau yau ina gudunmuwar ka ga shirin. To yanzu abin da muke fata ubangiji Allah dai ya tabbatar mana da kasan mu lafiya. Yawa to. baba Buhari riko. To Malam Isiyaku mun gode to sai ka ci gaba da sauraron mu kuma kana kwatantawa har Allah ya baka da irin wannan daman. Yawa to mu ma mun gode to bari mu nufi jigawa. Jigawa layin naka ya tsinke. Wake bisa layi ta raba? To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kamar yadda muka sanar yau muna so mu ji ra'ayoyinku ne kan wannan a hukunci da kotun tarayya ta yanke da ya ba hukumar zaben ƙasa damar a ci gaba da tattara takaddun ya yi wa dino mallaye kiranye eh, to bauchi akwai wani a bisa layi a bauchi wake bisa layi a bauchi Muhammad Awal Baba Iyere shi karamar hukumar cikin jihar Bauchi. Yawa Malam Muhammadu barka da yammacin yau. Yawwa na gode. Ni ma mu ma muna godiya to ina gudu ka ga shirin. Wato gaskiya wannan abu da hukumar zabe sai ya kamata dama abin da ya kamata a rika yi kenan amma bai kamata ce manya-manyan mutane kamar irin manyan alƙalin da suke birkita mana demokuraɗiyyar Najeriya wallahi abin bai kamata ba. Hmm. Wayannan mutane su suka zaɓi wannan ɗan majalisa kuma su suka ce za su dawo da shi gida mai idane su da sa musu baki. Hukumar zaɓe kuma tana kallo ya kamata ta yi wata abu mai karfi wanda kowa da gida ɗan demokuraɗiyya a Najeriya. Duk wani ta To Malam Muhammadu mun gode bari mu nufi Zaria wake bisa layi a Zaria. To Malam Grace suna na Musa daga Kwangila Zaria. To Malam Musa barka da yammacin yau. Yawwa barka da kokari wato gaskiyar magana kamar yadda kowa ya magana shine kotu tana tana katsalandan abinda da bai kamata bai shafe ta ba. Domin wannan katsalandan take yi a mutanen da ke mutanen da ke wurin su suka san halin da shi wannan dan majalisa yake masu hmm. yana da kyau ko ko bai da kyau su suka sani ya za a yi kotu zo ta dakile mu ma nan jihar Kaduna muna da wannan yunkurin yadda za mu tura mu turo a to ai malam Musa eh, bisa ga duka Eh na ce bisa ga dukkan alamu ba fahimci abin da kotu ta yi ba shi wannan dan majalisa shine ya garzaya kotu yana neman kotu ta hana hukumar zaɓe yi mashi kiran ya amma hukumar zaɓe ta ce kotu tana da ai kotu ta ce hukumar zaɓe tana da izinin yi mashi kiranye ba wai ta hana ba ne ta ba da dama ne a yi kokarin za mu mu ma a jihar Kaduna dan majalisa mu na na shiya ta biyu sai mun da da shi gidan Allah da domin ba abin da ya mana ba abin da kuma to madalla to bari kuma mu nufi Kano wake bisa layi a Kano Assalamu alaikum Giras barka da warhaka barka da aiki. Barka ka dai wane ne nawa a birnin Kano? Yawwa mai magana dan Juma mai shago ko kai ne daga karamar hukumar sanya da ke jihar Kano. Yawwa to babana dan Juma kai ko me ke tafa da kai? To ni abin da ke tafa da ni wannan dan majalisa hakika abin da irin dai kalmar nan da bahaushe ke faɗi abin da mutum ya shuka shi zai girba hmm. to ya kamata tun da rayin alkhairi ke yi masu su mai kiran ya ko ta wani hali shi ma ya girba abin da ya shuka. Mu game da namu dan majalasa gaskiya alhamdulillah tunda mu dai ba wani kiran sai dai mai target ɗin shekara ta dubu biyu da kuma zaɓar ya koma Abuja. To, Madala daga Kano Dabo kuma sai mu nufi jihar Borno wake bisa layi a Borno. Usman ne daga daga shafa hawan local government Nigeria. Ya wato Malam Usman Allah ya sa dai layin naka ya miƙe don ina ji ya fara mura-mura. To ina gudunmuwarka ga shirin? Eh to gaskiya ya ni na goyi bayan hukunci da aka yanke domin a ba mutanen da suka zaɓi wanda suke so su canja ra'ayi su kira wanda suka zaɓe shi su mai gurbinsa da wanda ya fi cancanta ga ra'ayinsu. To, Malam Usman, mun gode kuma bisa ga dukan alamu kai ne ka kasance na ƙarshe a yammacin yau gobe ma rana ce kamar yadda muka saba za mu ba ku dama domin bayyana ra'ayoyinku kan wani batu da za mu gabatar gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anan Washington na cewa karfe biyar saura minti goma na yamma ga shirinmu na gaba. Labaran wasanni. Jama'a barkan ku da wannan lokaci barkamu da mu da ku na sabon shiri na labaran wasanni muna fatan kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC. to har yanzu bata tabbata wa najeriya ba cewa za ta je gasar cin kofin duniya na shekarar 2018 da za a yi a kasar rasha allah kai mu shekara mai zuwa wanda yake yan najeriya sun ji daɗi lokacin da suka ga abin da ya faru tsakaninsu da yan kamaru wanda suka yi canjarar da su na ɗaya da ɗaya a makon da ya gabata bayan da suka dankara musu ci hudu da babu a haɗu da suka yi a najeriya yanzu kasar zambia ce take son ta wa najeriya haraka zambia tana neman ta wa najeriya al'amari ne bayan da ta samu nasarar cin algeria ɗaya da babu a wasan da suka yi a birnin constantine to yanzu hanya kawai da najeriya za ta bi ta je wannan gasa na cin kofin duniya na rasha din da za a yi shekarar 2018 nan shine a lalace ta yi canjin ko kunnen doki da ita kasar zambia din wanda za su yi wasa da su allah kamaran bakwai ga watan oktoba nan mai zuwa a yanzu dai zambia tana da maki guda bakwai daga wasanni hudu da ta yi ma'ana maki uku kawai najeriya ta fitar da su najeriya kuma ita ce ma shugabar wannan rukunin nasu ba magana su kamaru da algeria wanda su kamar da dai maki uku kawai take da su algeria tana da maki daya saboda haka an fitar da su daga cikin masu zuwa rasha domin gasar cin kofin duniya ta baɗi. to bari mu jinjina wa kungiyar kwallon kafa ta plateau united saboda nasarar da ta samu a ranar asabar da ta wuce na nashe kofin league league na nigeria kuma a karan farko tun lokacin da aka kafa wannan kungiya din a shekarar 1975 yan plateau united sun samu wannan nasarar ne bayan da suka kwadawa inugu ranza ci biyu da babu ko daya a wasan da suka yi a jos emeka ume da benjamin turba su ne suka bata wa 'yan inugu rangers haraka a ranar asabar da ta wuce lokacin da suka saka kwallayensu guda biyu shi ume a minti na 25 tuba kuma a minti na 88 inu dai sun karasa a kan allon league league na najeriya ne a matsayi na goma sha uku wani mun kakare da labarin maryam usman ɗaya daga cikin mata na najeriya masu wasan ɗaukar kayan nauyi wace a ranar alhamis da ta wuce aka ba ta lambar tagulla wato da aka ce ta ci daga wasannin olympics da aka yi shekarar 2008 a kasar china a birnin beijing kuma an ba ta wannan lambar ne bayan da aka soke sunan wadda aka baiwa a can farko din saboda an same ta da laifin taba magunguna masu ƙara kuzari wanda kuma aka haramta a amfani da su a can wannan wasannin da aka yi na china shekaru tar da suka wuce ita maryam ta gama ne a matsayi na biyar to amma daga baya sai aka zo aka ɗaukaka ta zuwa matsayi na uku bayan da aka kwace lambobin tagula da kuma na azurfa daga su wanda aka baiwa bayan da hukumar ioc ta ce ta samu su da laifin yin amfani da magungunan da aka haramta ita maryam usman dai ba kan wallasa ba ce domin kafin duk wannan ta faru sau hudu tana zama sarauniyar daukar kayan nauyi ta afirka mai lambar zinari a wasannin commonwealth da aka yi a glasgow na kasar scotland ha kuma ta taɓa ciwo najeriya lambar tagula a wasannin da aka yi a birnin paris a shekarar 2011 jama'a da haka muka zo ƙarshen labaran wasannin yau sai wata litinin allah ya kai mu huta lafiya. Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Bayan duk ƙoƙarin da kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi sama da shekaru 24, shirin makaman nukiliyar Koriya ta Arewa ya ci gaba sosai kuma yana ƙara muni fiye da baya a cewar jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley. Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami tana iya kera makaman da ake kira ICBM a takaice. Yanzu kuma ta yi kirarin cewa ta gudanar da gwajin bom mai sinadarin iskar hydrogen. Ms. Haley ta ce abin ya isa haka nan. Mun ɗauki ƙarin matakai bayan duk ƙoƙarin da muka yi haƙar mu bata cimma ruwa ba. Duk lokacin da ƙasashen duniya suka yi ganawar kai tsaye ko da wasu ƙasashe da gwamnatin Koriya ta Arewa abin ya gagara wajen dakatar da shirin makaman nukiliya hatsabibiyar ƙasar. Lokacin sassauta ɗaukan matakai ya ƙare wa kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya a cewar Jakadi ya Haley. Lokaci ya yi da za mu yi amfani da duk matakan diplomasiyyar da muke da su kafin wankin hula ya kai mu ga dare. Ta ƙara da cewa dole ne mu ɗauki tsauraran matakai. Yin amfani da makamai masu linzami na ganin dama da shugaba Kim Jong-un ke yi da barazanar makaman nukiliya da yake yi na nuna cewa yana kada gangar yaƙi a cewar Miss Haley. Jakadiyar ta jaddada cewa yaƙi ba abin da Amurka za ta so ba ne. A lokaci guda kuma a haƙurin ƙasar na da iyaka. Za mu kare ƙasashe ƙawayenmu da ƙasarmu a cewar Nikki Haley. Jakadiyar ta yi kira ga mambobin kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya da su yi amfani da duk matakan diflomasiyya da suke da su don kawo ƙarshen wannan takaddamar. Yin amfani da zafafan takunkumi ne kaɗai za su ba mu damar warware wannan matsalar ta hanyar diflomasiyya a cewar Haley. Mun daɗe muna fama da wannan matsalar na lokaci mai tsawo, babu wata hanya da ta rage. Bayan ƙasashen da ke mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya, Amurka za ta ɗauki duk wata ƙasa da ke hulɗar kasuwanci da Koriya ta Arewa. a matsayin ƙasar da ke ba da tallafi don mummunan shirin ganganci na makaman nukiliya. Haɗarin da ke tattare da barazanar Koriya ta Arewa ba zai fi matakan da za a ɗauka ba. Yanzu ne lokacin a cewar Miss Haley, ɗaukan matakan sassauci na tsawon shekaru 24 da aka kwashe ana yi da yin ganawa da bata haifar da komai ba sun isa haka nan. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Da Maryam Dauda ta fasara ta kuma gabatar kafin mu karkare ga takaitattun labarai. kwamitin sulhun majalisar yankin duniya yana shirin gudanar da zaɓe a kan sabon ƙudirin azata kunkumin tattalin arziki a kan koriya ta arewa a matsayin martanin ci gaba da shirinta na makaman nukiliya da gwaje-gwajen makamai masu linzami an ragewa daftarin kudirin na baya-bayan nan tsauri ba kamar yadda amurka ta gabatar a makon da ya wuce ba kuma hakan ya biyo bayan shawarwari gadan-gadan ba kama hannun yaro wadda aka yi da rasha da china wanda dukkaninsu suna da karfin hawan kujerar naki a kwamitin sulhu sabon kudirin da aka shirya kada kuri'a a sada da yau litinin zai janye ta takunkumin mai a kan kuriya ta arewa bisa bukatar amurka kana a maye gurbin shi da haramtar da shiga da ɗanyen man fetur a kuriya ta arewa china dai tana ƙasa a gwiwa wurin ɗaukar ƙwararren matakai da aka yi wadda ka iya kaiwa ga rushewar tattalin arzikin koriya ta arewa kudirin ya kuma yi watsi da kira game da kakabawa shugaba kim jong-un ko kuma wato haramta masa tafiya zuwa wata ƙasa da kuma hana shi amfani da ƙadarorinsa amurka ta kuma janye kirata ga kwamitin sulhun da kan dakatar da jirgin ruwan koriya ta arewa da ƙarfin soji idan hakan zai yiwu ko kuma ya zama dole a yi hakan idan kuma za a iya bincike bisa zaton suna ɗauke da makamai. a yau litani mahaukaciyar guguwar nan ta irma ta rage karfi yayin da take ratsawa zuwa arewacin florida ko kuma kudancin georgia duk da ruwan sama da iska mai tsanani da ke iya zama barazana wadda ka iya haifar da ambaliya a gabar teku. To a gaida makiri yanzu kuma nan muka kawo ƙarshen shirye-shiryen baki ɗaya sai kuma gobe idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shiri ciki har da tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. kamar kullum za ku iya sauraron wannan shiri da kuma sauran shirye-shirye a dandalinmu da wato shafinmu na intanet voa hausa.com a madadin baba makeri da julie gresham da suleiman tarawali alheri ke muku fata alheri.